ɗan uwana matasa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna kuriya ga Allah madaukakin sarki wanda ba mu damar haɗuwa da ku dandazon matasa da ɗalibai a wannan ɗakin taro na wannan jami'a mu jami'a jihar gombe a birnin gombe arewa maso gabashi najeriya wannan taro ban yi tsammani gagarumin taro ba ne kamar haka na ɗauka zan zo in ga cikin tafi ne na ɗalibai to amma sai na ga wannan ɗakin taro ya cika maki, ciki da waje amma ban yi mamaki ba ganin cewa ba zallan mu matasa ba ne hada da tijiya a taron musamman ma na ɗauka matashi ne zai gabatar da ni sai aka kawo dattijo mai farin yamma ya gabatar da ni abokina amir abdullahi lamido shi ne abokina ne amma babban yayana ne shi ya ya wuce mar'ala ta matasa ballantana kuma wanda yake matsayin uba ko bafa kalla a guri na fadilatu sheikh ahmad abdulrahman wato mataimakin babban sifilta janar na najeriya ɗaya daga cikin mafi albarkar jami'an tsaro da muka taɓa yi a tarihin najeriya hafizahullah wa ra'a muna addu'a Allah ubangiji ya kara albarka a rayuwarsa yadda ya fara ta tun yarinta har zuwa samartaka har zuwa dattijantaka a yanzu a cikin albarka da tsarin addini Allah ya sa a zama a haka an ce in yi magana a kan makomar matasa a yau Makomarmu a yau a matsayinmu na musulmi makoma ce da take da fuska biyu makoma ce da take kunshe da haske da duhu duka a kunshe a wuri guda duhu da haske ba sa haɗuwa a wuri guda dole ɗaya ya shi ɗaya wannan rikicewar al'amari na rashin gane tabbas tsakanin duhu da haske wannan shine asalin hakikalin halin da matasa mu suke ciki a yau babu wanda zai iya gane hakikalin tabbas akan mustaqbalin mu ta ɓangaren haske da duhu idan aka yi magana a ɓangaren duhu sai ka ce mu ta yiwu ya fi duhu sama da baya sai ka ji tsoro saboda kullum halin matasa za ka iya cewa ana wayan gari ne yana zama jiya da yau duk wani mutum da ka gan shi a yanzu cikin manya namu a ƙasar mu wanda duk ya wuce shekara hamsin sittin saba'in sama za ka samu lokacin da yake matashi da shi da sauran tsarekunsa matasa al'amura ba su dagule musu irin yadda suka dagule wa matasa a yau ba sannan abubuwa na laifuka da suka shafi addini ko suka shafi rayuwa ko ɗabi'u social and moral banking za ka samu duka baƙi ne a wurin dattijan yanzu lokacin da suke matasa kuma ka iya cewa matasan shekara goma da suka wuce sun fi dama-dama akan matasan bana saboda matasan shekara goma da suka wuce ta yi a zamaninsu an dai fara sanin social media amma social media ba ta yi barna da kusawa cikin kowane lungu da sako na rayuwar matasa a duniya ba kamar yadda ta yi a yau idan ka ɗauki statistics ɗin subscribers na social media platforms da ake da su za ka samu shekara goma da suka wuce zuwa yanzu bambanci ne ba kawai in millions ba ta dai in billions ita kuma social media hanjin jimina ne akwai na ci akwai na zubarwa amma galibin matasa ka iya cewa suna amfani da na zubarwa sama da adadin waɗanda ke amfani da na ci wannan shi yasa za ka iya cewa mustaqbalin akwai duku. sannan idan kai la'akari da ɗaya daga cikin abin da ya fi kowane zamani ruguza al'umma ɗaya daga cikin usul na saƙon Allah kamar da ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yake cewa usulul khafaya talata dukkan laifuka da ake saba wa Allah da su a duniya tushen su guda uku ne kuma babu waɗanda suka fi su sai dai sauran su zama waɗannan na gaba su kuma suna bi waɗannan abubuwa su ne alkibar girman kai wanda shi ne abin da aka fara safa wa Allah da shi a tarihin halitta shi ne laifin iblis illa iblisa aba takbara wa kana min alkafirin sai laifi na biyu shi ne laifin kwaɗayi a wal hirs shine laifin annabi adam alaihi salam da Allah maɗaukacin sarki ya ba shi aljanna shi da matarsa ya ce da shi wa kula min hararadan haitu shi kuma duk abin da kuke so ku ci wala ta karaba hadihi shajara sai itaciya guda ɗaya kaɗai a kanta za ku iya rasa duk sauran amma kwaɗayi ya sa shetan ya riga ya san yadda zuciyar ɗan adam take da kwaɗayi kuma lokacin annabi adam yana matsayin matashi aka halice shi kuma ya san yadda zuciyar matashi take a kan kwaɗayi ya je fadallahu ma bi guru ya ruɗe su saboda zuciyarsu tana da tendentin karɓar abin kwaɗayi don haka bai hana su abin da aka sa su ba sai ya sa su abin da aka hana su don haka sai ya sa suka ci wannan itaciya ɗaya da take cikin dubban itacu da aka ce su ci aka hana su wannan amma sai suka bi nasa shi kuwa fa akhraja da min mata na fi sai ya fitar da su daga cikin inda suke ciki da jin daɗi a sanadiyar ɗaya sun rasa dubbai sai suka dawo ƙasa mu kuma muka biyo su sai zama ɗaya daga cikin tushen kowane laifi a duniya shine kwaɗayi kwaɗayi kuma shi ke jawo mutum ya yi fashi da makami kwaɗayi shi ke jawo mutum ya yi damfara kwaɗayi shi ke jawo mutum ya yi kisan kai kwaɗayi shi ke jawo mutum ya yi zina kwaɗayi shi ke jawo mutum ya sha giya ya danganta da kwaɗayin harshe ne ko kwaɗayin zuciya ko kwaɗayin aljihu ko kuma kwaɗayin sha'awa amma dai duk babin kwaɗayi ne akan abin da aka ce karka yi bayan an baka alternatives na abin da aka ce ka yi da suka fi wannan yawa amma kuma sai mutum ya bar abin da aka ce ya yi na halal sai ya yi abin da ba a ce ya yi ba saboda kwaɗayi abu na uku shine hasada wannan kuwa ne laifin da aka fara saƙon Allah da shi bayan ɗan adam ya taka ƙasa a duniya shi ne laifin kisan kai tsakanin habil da kabil ɗan annabi adam a sanadiyar hasada ne ya sa ɗayansu shekan ya riya mata cewa bai kamata a ba wancan wancan ba shi ya kamata a bawa a bashi shi kuma wannan don haka sai shekan ya sa mata a cikin zuciyarsa tawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi fa qatalahu sai ya kashe shi saboda hasada sai zama waɗannan abubuwa guda uku su ne tushen kowane laifi a duniya to mu yanzu matasa a wannan zamanin kai ka ce ba lokacin da waɗannan abubuwan guda uku suka fi haɗuwa a cikin rayuwar ɗan adam kamar zamanin mu na yanzu wannan musamman ba laifin annabi adam na kwaɗayi da ya sa har Allah ya ce wa asa adamu rabbahu annabi adam ya saba wa ubangijinsa sakon da kwaɗayi ne ya jawo annabi adam kuma Allah ya halice shi a matsayin matashi ne daidai yadda mutum zai iya rayuwa a aljanna dan shekara talatin da uku sai zama wannan temptation din da ke jan matashi ya ja shi shi kuma ya dawo duniya ya haife mu mu kuma zamanin yanzu na 21st century ya haife mu kuma zamanin social media zamanin cryptocurrency don haka dukkan matasa suna jira ta fashe ne da wanda yake jira ta fashe har da nasa a ciki da wanda yake jira ta fashe an yi mata alkawari don ko ni gaira ina jira ta fashe don alkawarin da aka mun idan ta fashe ta da ta ta fashe ni ba yanzu da ina duba da za ku gani na wani to wannan kwaɗayin na ɗan adam sai ya zama kai ka ɗauka shekara goma da suka wuce ai akwai matasa amma ba su san irin wannan kwaɗayi irin namu na yanzu ba sannan idan mutum ya tashi duban masu kuɗi galibin mutane matasa ba sa duban irin su dangote wanda ya fara daga kaɗan ya ɗauki wannan ya sayar ya yi take risk ya ɗauki liability da yake cikin kasuwa ya kusa cikin nan a sayar a nan gida a sayar a waje har ya zama abin da ya zama ya zama ya fi kowane bakar fata a duniya kuɗi a yanzu amma yanzu galibin matasa ba shi suke dubawa ba wani matashin suke dubawa daban sunansa Mark ba, saboda shi ne ya kuɗi cikin sauki bai saya ya sayar ba yana zaune akan kwamfutarsa da wayarsa ya tsira ya haɗa ya tsara ya take duk duniya suna subscribe suna tura mata kuɗi duniya ce wanda waɗanda duk suka fi kuɗi a duniya a yanzu ba da hanyar kasuwanci na gumin da ake shiga duk, a ɗauka ba a'a a jeren su waɗanda suka fi su ne waɗanda suke yin kuɗi ta hanyar baitul ankabut wa inna auhalal buyuti da baitul ankabut ta hanyar yanar gizo gizo kuwa duk wanda ya dogara da yanar gizo a matsayin gida gidan gizo gizo bai zama gida wa gizo gizo ba ma ban dai kai amma yanar gizo gizo yanzu ita ce kowa yake jira ya yi kuɗi irin yadda Elon Musk ya yi kuɗi to wannan shi zai nuna maka kamar akwai abin tsoro akan mustaqbalin matasan mu a yau makomar matasanmu akwai alamun duhun yana ƙara yawa yana disashe hasken duk yadda aka kunna haske idan aka bar shi shi kadai babu support din abin da ke ƙara masa caji duhu kuma yana ƙara zuwa dole wannan haske zai shi kuma dole wata rana a wayi gari a cikin Allah ya tsare mu amma ta wata fuskar kuma in ka duba za ka ce makomar matasan mu akwai kyakkyawan alamar musamman mai kyau dan marigayi malamin mu Allah ya ci kansa da gafara shi ne yanzu shugaban MSS a wannan jami'a kuma shi ya bude da karatun alkur'ani ta yi lokacin da nake daidai shekarunsa babu adadin irinsa a cikin jami'o'inmu sannan kuma ta yiwu a lokacin da nake shekaru irinsa babu adadin mahaddata alƙur'ani a cikin ɗakin taro irin yanzu adadin mahaddatan alƙur'ani da suke cikin wannan ɗakin taro na sha faɗa shekarun 1990s shekarun da muka riƙa yin musabaka da amin malam abdullahi lamido a waɗannan shekaru mu da muke sa wa kanmu kishin karatun alkur'ani amma ba ma samun wadatattun makarantun islamiyya na adda da za su karantar da mu lokacin da na haddace alkur'ani a tarihin jihar bauchi kaf wanda ta hada da jihar gombe ta yau babu makarantar hadda qur'ani sunan da qur'an ko guda ɗaya a jihar bauchi kaf ni da kaina a ɗaki da zaure da ni da babana da malamin zaure da zai ƙara mu da haka ne na samu Allah ya sa na haka ce alkur'ani yanzu idan na ce a unguwar ku kadai ka kirda adadin makarantun tafisul qur'an na ba ka aiki sannan ina tuna lokacin da na hada ce alkur'ani a cikin jihar Bauchi kaf matata a iya sani na ɗan shekaru na ba za mu wuce ka kirga mu da yatsu ba mu ci kabbar ke faɗa ba za mu wuce ka kirga mu da adadin yatsu ba ka ce wani a gari kaza sai wani in dai matasa ne kuma haddar qur'ani da tajwidi to amma a yanzu babu wani extended family ko guda ɗaya da babu haddazin alkur'ani a ciki wani lamin an a arewacin najeriya na ce extended family da uba da kawu da baffa da wa da a ce duk ba zai yanzu inda za a taru a rasa mahaddacin alkur'ani miliyan da suke inda inda musulmi ne akwai mahaddacin qur'ani a ciki wanda sai yana faɗa din kamar makomar kuma tana da haske mai yawa wayewar addini a irin wancan lokaci da wayewar addini a yanzu akwai bambanci mai yau. wannan taro da kuka yi na a yanzu da kuka cika wannan ɗakin taro shekaru ashirin ko talatin da suka wuce inda za a kira taro na 'yan MSF ba za a cika irin haka ba amma su duk matasa kake gani a ko'ina sun cika kuma daga kowane irin class na rayuwar mutane ‘ya'yan malamai ‘ya'yan ‘yan siyasa ‘ya'yan elit ‘ya'yan wacece kowa akwai a ciki amma a da akwai lokacin da akwai waɗansu class ɗin da ba a samun ‘ya'yansu a cikin harkar addini gaba ɗaya amma a yanzu za ka samu ‘ya'yan mutanen da su yi ba ruwansu da addini amma ɗansu kuma ya ji ya gani ne akan addini to wannan kuma sai yana maka mustaqbal din wato makomar tana da alamar haske ba zai shi ba wannan wannan matashiya da nayi ita za ta nuna maka makomar matasa a yau ba ta da tabbas yaya za ta haihu Allahu a'lam yaƙi ne ake bugawa tsakanin hizbullah da hizbul shaitan ala inna hizbul shaitani humul khatirun أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون don haka ‘yan uwana abin da nake hange dangane da matsayin matasa da makomarsu ya ta'allaka ne ga yaya yanzu yanayinmu yake tunda muna magana akan makomar matasa ne a yau ba a jiya ba zan iya cewa yanzu matata sun kasu kashi biyu kashi na biyu ya kasu kashi hudu kashi na hudu na ƙarshen su ya kasu kashi biyu in ka haɗa ya zama takwas Matata a yanzu akwai ɗaɗen elit akwai ɗaɗen talaka idan na ce ‘ya'yan yare ba ina nufin ‘ya'yan masu kuɗi kawai ba ‘ya'yan masu faɗa a ji ‘ya'yan malau ko zai kana ciki ne akwai ‘ya'yan malau akwai kuma ‘ya'yan akwai ‘ya'yan talaka ‘ya'yan malau galibin musamman ɗinsu kamar a fili yake duk wani malaku ba zai bar ɗansa da yi karatu ba ‘ya'yansu wajen karatu sun kasu kashi biyu ne kaɗai a iya fahimta ta da waɗanda za su yi karatun duniya zalla da waɗanda za su yi karatu addini da duniya ba na tsammani a cikin 'ya'yan malaku akwai waɗanda 'ya'yan su ke karatu addini zalla ba duniya amma akwai waɗanda ke karatun duniya zalla ba addini ba su kashi biyu ne da waɗanda suke karatun duniya zalla irin waɗannan su ne waɗanda muka fi ganin su a cikin makarantu sawa'un mu mun samu dama mun yi makarantar ko kuma muna jin labarin makarantar akwai elite inda tun kafin su haifi 'ya'yansu in za su haife su sai su je su haife su a turai a amerika ko a ingila Daga yaran in suka tashi a can za su yi firamare a can za su yi sakandare a can za su yi jami'a na ga irin waɗannan da yawa a jami'o'i waɗanda za su yi karatu yaro ya karanta lo ya zo nan najeriya an turo shi kuma a cikin jami'a tamu ya zo remedial courses na lo saboda ya je law school zai zo bai san komi ba ba wai akan Nigerian legal system ba a'a akan Nigerian social system shi a nan ne ya fara ganin talaka da ba a nan ya tashi ba kuma passport ɗinsa na Amerika ko na ingila yana aljihunsa kullum zai fito da aka in ta jin daga wurin zai wuce airport ya tashi ya koma irin waɗannan suna da yawa a cikin ƙasar mu kuma suna ta karanta professional forces. yau yau ɗin nan a bbc a shirin hantsi sai da aka hira da waɗansu daga cikin waɗanda suka yi karatun medicine a ƙasashen waje amma sun zo ba su samu damar sun ci jarabawar da a nan najeriya za su samu wato a karɓe su a yi absorbing su a matsayin likitoci a nan najeriya ba irin waɗannan suna da yawa ya shirin mataki za su karanta kwasa-kwasai kuma suna zuwa babu wahala za a saya musu kowane irin appointment suke so ko a yi amfani da influence economic political social kowane ne a dasa su a inda ake so kuma can gaba su ne za su zama ogogi a waɗannan wurare masu muhimmanci amma bai ma zauna a najeriya ba balle ya san menene najeriya ba ka in ya zo aikin shan ruwan tsuntsaye zai yi saboda bai saba da wahala ba bai san ba kuma ana sanyin weekend zai sa aljihunsa ya yi ce dama ba yana yin aikin ba ne saboda ya zama suriti na rayuwa a'a yana yi ne saboda suriti na zaman Najeriya a ce kai ma'aikaci ne a wuri kaza can gaba yake hanyoyi, amma kuɗin da ubansa ya tara masa a waje ya ishe shi baya bukatar albashi Waka ta yi duk weekend zai tafi tafi turai ya je wucin ɗinsa ya je ya dawo yana nan yana aiki akwai irinsu da yawa a cikin jami'an tsaro irin waɗanda suka hau daga sama ana musu target akan wata rana shi ne a matsayi kaza ba ana magana akan kujerarsa ta yau bane waɗannan mutane abun tsoro ne akan makomar Najeriya a gaba saboda su ba su san matsalar najeriya ba balle su magance ta idan ma sun ta, dama kuma ba su yi wato mu'amala da najeriya ba balle idan sun ga matsalar su magance ta in ta tashi za su gudu ne su koma abinsu galibin su dama suna da dual citizenship to sai bangare da biyu su waɗanda suka karanta addini da boko akwai irin waɗannan da yawa wayoyin mutane elite waɗanda suka fahimci cewa addini yana da rawar da zai taka ko dai tsakaninsu da Allah ko tsakaninsu da duniya tsakaninsu da Allah su ne waɗanda suke neman albarkar alƙur'ani sai ce ɗansu ya haɗa ce alƙur'ani kuma ya karatu na je manya-manyan makarantu da yawa inda na ga 'ya'yan gwamnoni da 'ya'yan ministoci a madadin su kai ƴaƴan su turai sai suka kai su wannan makarantar da Qur'ani na ga manya manyan mutane a Najeriya da gwamnoni da ministoci waɗanda za su aika a zaɓa musu gangarantin alaran ma a gari waɗanda su fi kowa iya larabci sai ya zo gidanku ya shi guri ya zauna ya ɗauka masa nauyin komi shi kuma ya sa ɗansa ya iya larabci ya haddace a Qur'ani don haka kai ɗan talaka sai ka zo ka ji Ɗan gidan eliti ya zo ya ce larabci ya ce rera karatun alkur'ani amma shi uban yana neman albarkar wannan ne akan karatu saboda shi yana ganin shi bai samu ba don haka yana so ƴaƴansu su samu wanda su ne wanda suke saboda Allah na ga irin waɗannan da yawo ko yarinya za a sa su a makaranta yana gama jami'a a shekaru wani za ka samu wani za ka samu yana TH ce ma amma ya gama jami'a saboda ya samu kyakkyawan tashi yana gamawa kuma sai a tura shi Saudi Arabia a tura shi Masar a tura shi ina sai a tashi a makaranta ta addini sai ya wayewa a kan wayewa ta karatun addini sai ya dawo kafin ya fara practicing wancan akwai da yawa wanda suke haka saboda Allah kashi na biyu nasu su ne waɗanda suke yi saboda duniya saboda sun gano duk yaron da ya haddace Alƙur'ani, to ba ka bukatar sai ka ɗauka masa mai masa extra lesson duk yaron da ya haddace Alƙur'ani, ba ya bukatar sai an yi masa examura da ana zuwa da shi makaranta zai fi kowa excelling su bukatu su ya haddace ƙur'ani don kwakwalwar ta hudu sai a tura shi wani wuri sai je fi kowa ci su ba ƙur'anin bane damuwarsu aikin da ƙur'anin zai musu ne damuwarsu. to waɗannan su ne abin da na fahimta dangane da eliki da 'ya'yansu daga bayan da lokacin ya faɗi me nake hange waɗannan za su iya tasiri a gobe amma damuwar ku a yau sai bangare na biyu shi ne ɗaɗan sauran mutane gaba gari ya yi wannan waɗannan a fahimta ta sun kasu kashi biyu kashi na farko su ne waɗanda iyayensu suka sa su a makarantar islamiyya kuma suka sa su suka yi karatun boko sun yi karatun zamani kuma sun yi karatun addini karatun zamani ba samu dama sun fita waje ba amma a nan cikin gidan da gaske suke yi yan wajen suna iya dawowa kuma yi an zo yin jarabawa na cikin gida kuma su goge su waje su kuma su ci a cikin gida sannan kuma sai ka samu irin su da yawa Allah ya albarkace su sun yi makaranta ta yi ma suna zama a gindin bishiya ne sun yi makaranta ta yi suna zama a karyoyin kujera sun yi makaranta ta yi su suke haɗa kuɗi a sayo alli amma sai ka ga irin waɗannan yaran a karatun boko an zo irin competition ko competition in mathematics sai ka ga wata rana ma har an tura shi waje kuma ya je kuje ɗan wajen ai kun abin da ya faru wata biyu da suka wuce dan talaka daga Sokoto ta zama ta buge kowa har ta tafi international mathematics competition kuma ta samu international award na mafi karancin shekaru a yarinya mai zan aukuranci a mathematics kuma ɗan talaka ce sannan a ɓangaren addini kuma na karatun addini wannan haddi wala arci bangare da biyu na ƴaƴan ya wa ta su ne waɗanda za a sa su su yi karatun boko kadai ba za su yi karatun addini ba akwai irin waɗannan da yawa daga cikin talakawa matarsa ita ce za ta yi ƙoƙari ta kai kan islamiyya amma shi baya so ba zai ce baya zuba ba amma sai ki biyan kuɗin makaranta ɗaya da haka yaron ba zai ta a cikin ba ko ya je faɗa da malamin ya zazzage shi a horo ɗan ya dawo kuma shi ma talaka banza ne shi ba kowa ba amma haka saboda baya so yana so ya kawo tannaki a harkar karatun addini don shi baya buɗe shi yana ganin waɗancan mutanen a sama ai ba addini suka karanta suka zama sama ba yana so ɗan ya je can addini kuma zai mai da ɗanta baya wannan shi ne doron talaka ce to sai ɗan karanta duniya zalla kashi na uku su ne waɗanda ‘ya'yansu za su yi karatu addini zalla an fi samun irin waɗannan a ba. su sa su yi makarantar allo ko su ɗauke su su kai su almajiranci a cikin gari amma ba za su yi karatun zamani ba akwai su goma za a samu wani daga ciki ƴaƴan yayi ko dai ƴaƴan wa ko dai ƴaƴan ruwan nasu kashi na ƙarshe su ne waɗanda babu arabi babu gogo jiwa akwai su ko babu shi ba zai karanta addini ba bai je islamiyya ba ba zai iya jan bakin alƙur'ani ba don bai je makarantar hadda ba sannan kuma shi bai iya turanci ba in ka mata turanci zai ce kare na shi waɗannan ɓangarori guda hudu dukansu akwai su a cikin ɗaɗan talakawa idan za koma tunda duk abin rukunsu a kalam kawai nake faɗa tun daga kan ɗayan yami me nake hangi a kan wanne ne zai zama ne? kana ɗaya cewa kashi farko na ɗaɗan malaku irin waɗannan akwai zaton cewa za su fi zama cikin waɗanda suka fi kowa alheri wa musabbalin ƙasarmu shi ya samu gata ba za a yi masa hasada ba kowa ma yana son gata rabbana atina fi duniya hasana Allah ya ba babansa ya samu amma babansa sai zama shaku yana godiya wa Allah sai ya sa ɗan ya yi karatun addini kuma ya sa ɗan ya yi karatun zamani bai kasanta ɗan da duniya da zalla ba sai nuna masa lafiya amma ya bashi abubuwan jin daɗi na bukatun yau da rayuwa amma ya ɗaure masa kwakwalwarsa da tafiyar addini Sai da ba zai yi amfani da gadon da yake da ita ganin sabon Allah ba saboda an ɗaure shi da tsoron Allah wannan ya fi kowa albarka a bayan kasa yaron da ya samu gata irin wanda kai da hasada, hasada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan irin su yake za dai ka fadlu la yuti man sha ya samu duniya kuma ya kama hanyar lahira inda za mu samu irin waɗannan don irin waɗannan sun fi kowa sauƙin zama abin da kake so su zama saboda suna da hannun da zai tura su sannan kuma suna da jarin da zai iya kai su sannan Allah ya ba su basira saboda tsakani da Allah wanda ya tashi da safe ya sha shayi mai kauri ya ci kwai ya karya da kaza ya ci bar sauran da rana ya ci makarai da abin da yake so ya sha abin da yake so idan ya zo hutu baban sai ɗauke shi a kai shi umra in ana dawowa a wuce da shi dubai ya duba ya dawo ya kara su da Allah ta san in ya rubuci alqur'ani ya bude shafin zai fi gani sosai saboda gani da ta ta shari'a da kuma da kuma irin waɗannan da Allah ya ba su dama su wanda ya yaro in yi sujada ya fi cin nutsuwa sosai ya ce su ba'ada rabbiyal a'la irin waɗannan yara inda a ce za mu samu manya-manyan masu wadata da masu hannu da shi da masu faɗa a ji shi wa 'ya'yansu irin wannan tarbiyya wallahi ƙasar mu tana buƙatar su saboda in yana da kyakkyawan tarbiyya ya san da ya daɗi yana so kuma ku ci abin da yake ci amma talaka wanda ya tashi a cikin talauci zalla ba zai rika so muku a ji daɗi sosai ba zai ce kai za a samu intis ne amma wanda ya san da ya daɗi zai yi mutum ya kawo daɗi ko kowa ya ji daɗi amma wanda ya karanta duniya zalla to irin waɗannan kan dama yanzu ma da su kuce fama shine wanda duniyar zalla ya sani na zahiran min al Duniya, dunya wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun irin waɗannan muna jin tsoron a nan gaba idan irinsu suka rike madafun iko to al'amari ba zai kyau ba idan Allah ya tashi jarraban mutane sai Allah ya kawo irinsu sai su zama su ne shugabanni shine ma'anar amarna da fiha fa fasaku fiha fa haqqa alai alqawlu fa dammarna tadmira to sai ƴaƴan ya ayyuhan abin da muke tsoro a kansu ko muke fata a kansu waɗanda suka yi karatun addini suka yi karatun zamani da yawa daga cikin irinsu Allah yakan zaɓo daga cikin irinsu da su ba kowa ba sai Allah ya mai da su wasu in ka bi tarihin duniya da tarihi na ɗabi'ar ɗan adam galibin irin waɗannan sun fi zama waɗansu don Allah ya nuna wa mutane abin mamaki cewa ba ku ke yi ba ni ke yi ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين sai Allah ya ɗauko wanda ba ɗan kowa ba Allah ya yi irin haka sau da yawa kuma Allah har yanzu bai daina ba wani ɗan talakawa shekara kusan dubu da rabi da suka wuce kuma ɗan maraya babansa ya bar duniya tun ba haife shi ba mahaifiyarsa ta aike shi ana neman wadda za ta ba shi mama aka rasa saboda an rasa wanda zai biya kuɗin albashin su ana wa zai karba sai a ƙarshe aka samu wata takardar shi aka kai shi can cikin daji an gama renonsa an kawo shi mahaifiyar tasa da zai ji daji da fita tun da ba uba ita ta zama da uban ta faɗi ta mutu Kakanta ya ɗauke shi a madadin uban saboda kai ya ji daɗin goyon kaka ko uban ko shi ma kakan ya mutu sai zama ɗan maraya a gidan ɗan uwan babansa shi kuma ɗan uwan baban yana da ƴaƴa su ma barkace ka tuna da karamin yaro in ya tashi a babban gida wanda akwai wani ce kakan yaya aka kare bayan ya girma balaga a shidda sai shi ma wannan babban sai faɗi ya mutu amma da Allah ya tashi cicciɓa shi saboda ya samu kyakkyawan tashi sai Allah ya mai da shi Muhammadu Rasulullah Baka Allah yana iya daga zero sai ya saka mutum zai kai shi ke idan an samu kyakkyawan tashi Baka karka ji tsoron irin waɗannan ayan talakawa da suka samu kyakkyawan ilimi da tarbiyya da ta dace da zamani da addini wata rana idan Allah ya ba su zimamul qulub sai ka ga lokaci daya ma baina tarfati ayni wa tibahaliha yuhawwilu Allah min hali ila hali sai kashi na biyu su ne dan boko zalla wallahi ka samu talaka ko ko sallah babu albi kai inna lillahi wa inna ilaihi da abun sai ya ce saboda shi ya yi mugu ya zamani bai samu aiki ba ba niyya zai yi sake of business ko ya yi wani ɗan wata ƙarƙarfan sana'a sai ya ɗauki kuɗin gaba ɗaya sai ya zo su ruwa sanannen kuma baban da kuma yana kokarin ya tattara abin da yake da shi ne ya taimaki ya gina nan in ya san yi tuwon mutawa ya ce wa ƴaƴa sauran ne gidan su aka tura masa su daular sai ɗauka zai sai tashi sai sai data sai rika shafi wuce sabuwar kuma wannan shi ne dan duniya dan lafiya haka zai zauna sai ya yi shekara biyar shekara goma wai na zai goma ake yana neman aiki bai samu ba yana tsayuwa da tsayin da zai gaba kan koyar da tsayar ya ɗan kusa kan kula shi sun ya sama sai ya yi shekara goma bayan graduation kuma sai rinka tuna a ah, ya kamata ko ya aure ne za ka yi aure shi ne wanda babanta bai da shi shi bai da shi amma ya samu ilimin da ya kamata ya tunanin ya zai fara rayuwa amma bai san ya zai fara rayuwa ba saboda ya ta addini ya ta tarbiya kashi na uku shi ne wanda ya karatu addini zalla a wannan zamani namu karatun addini zalla ba zai kai ta ba in ce karatun addini zalla shi ne karatun da mutum ya damu da wajen akhirati hasanatan amma bai damu da rabba rabbana atina fid dunya hasanatan ba da wanda Allah ya fara shi yasa da Allah ya tashi ya su bai yabi waɗanda suka damu da lafiya zalla ba sai Allah ya tsoki waɗanda suka damu da duniya zalla da ya dole ko sai ya ji waɗanda suka hana duniya da lahira amma ya shi akan waɗanda su kuma lahira da Allah suka sani fa minan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya sai ce wa ma lahu fil akhirati min khalaq ya duniya da lahira wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب waɗannan suna da rabo Allah sai ya yi rufe maganar da yi magana a kan yan kofin lafiya da hasara da zalla ba saboda Allah baya so mu zauna haka saboda ka zo duniya ne don karayu a duniya ba don karayu a lahira ba saboda wannan dalilin Allah ya kila ba da mabuɗan kula da duniya a hannun mala'iku mala'iku suka ce a ba mu duniya mu rike saboda mu ne yusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka ana ce a a'lamu ma la ta'lamu ku dan lafiya dalla ne ni kuma ina so ku ba da duniya ne wa dan duniya shi annabi adamu alaihi salam da ƴaƴansa wa an sha'akum min al-ardi ta'mala tuma. Allah ya kaji halittar ku daga kasa kuma ya ba ku amanar bike kasa da bunƙasa ta duk wanda baya tunani da ni bunƙasa kasa sai dai bunƙasa addini sallah wannan mala'ika Allah ne ba kuma mala'iku ba shi ne kuna fata kuna fahimta irin wannan ne mutum ya tashi da zamanin ba irin na zallan karatun annon bala bane sai ya tunanin yaya ne sai ce to dubbo ko ma haramun in kuka ce ƙarya ne ko ce to bari gura muku sai dan gogon sai tayar sai dan gowa ne da haka ne ake samun ta'addanci kuma har yanzu akwai sauran wannan barazana fakin shi ila yau kai wanda ya karatu boko ya fahimci a hakikalin da yake ba zai fara da shi ba wanda ya karatu addini ya fahimci hakikalin da yake ba zai fara da shi ba saboda mutumin da bai san abu ba dole ya adawa da shi al-islamu al-ummu ma yake bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmi in ba ka san abu dole ka fara da shi sannan kashi da karshe su ne waɗanda la ilaha ula'i wa ilaha ula'i na ga irin su da yawa da mutum zai zo ya ce malam a ko mun aiki na tibin ka a ce mai ne tibin kayi makarantar firamare ce ka da ƙarfi na ke noma kayi makarantar sakandare da shi zai iya kaza ka san wani abu addini bai san kawai ba ba ka irin waɗannan wanda ko dai an kai su makarantar su ci su ko kuma dama ba a sa su ba ko kuma baban ya sa su ya bar su a haka sai suka zama drop out yana ganin waɗansu ɗan uwansa sun yi karatu sun zama wani abu shi ko bai zama kowa ba ya zama ɗan rakiya a gare su dole a samu matsala da irin waɗannan duk wanda ya san abin da yake yi ba zai yi abin da matasa suke yi da ta'addanci da waɗanda suke tsayawa a kan hanya su buge mutane su kwace wani ballantana waɗanda dukkan rayukan mu ke da haɗari idan suna da rai su ne waɗannan da suke shiga har cikin gidan malami su daddaɗe shi su sare shi kamar yadda aka yi a nan gombe irin waɗannan gudu waɗanda rashin halittarsu ya fi ba a dan ake an halicce su waɗanda dukkanmu idan ba mu haɗu mun yaƙi wannan musabbarin ba to makomar matasanmu a yau za ta zama a hannun irin waɗancan su in ta zama a hannun waɗancan kuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da na faɗa ne Allah ba mu lada da Allah ya fi mana wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh